Bata wani jima ba ta fito da sauri tana sharce ruwan fuskarta. Fatar ta sai shining take saboda wankan da ta yi. Ɗakinsu ta shiga har lokacin amuna kan da duma. Hakan yasa ta wuce ta shiga wani ɗaki wanda yake nan ɗan ƙaramin gado ne a ɗakin. Sai wani tsohon sif, sif ɗin ta buɗe ta ciro doguwar rigar atamfa. Da wani farin gogaggen hijabi. Shiryawa ta yi tsaf ta saka kayan bayan ta shafa mai. Wani irin kyau ta yi, hijabin ta warware ta saka ba tare da ta tsaya su shafe-shafe ba don ta yi latti hijabin ya fuskar ta kyau hulan ya zauna a kanta sosai ta ɗau ƙaramar jakarta ta rataya ta fito ta kalla, amma ta ce amma na tafi a dawo lafiya ki kula da kanki kin ji murmushi tai tana ɗaukan kofin kofin da ke saman tv stand ta karɓa ta ijiye hakan yasa amma da ke binta da kallo tunda ta fito ta ce ki zauna ki sha mana kin tsaya kina kurbar koko a tsaye girgiza mata kai ta yi ta ce amma nayi latti madan za ta man faɗa wallahi Bana na ma jin yunwar sosai na tafi ammi ki mana girki mai daɗi kin ji sai maganan tana fita daga ɗakin tana leƙen fuskar amman don ta ji me za ta ce binta amma dai ta yi da kallo ba tare da ta ce komi ba Tsakar gida ta fito matar da ta malallan ta ce har kin fito. Ga kuɗin lallan ta miƙa mata ‘yan dubu ɗaya guda biyu. Ƙarasawa wajen tai a kunyace ta miƙa hannu ta karɓa ganin dubu biyu ne isa ta zaru ɗaya ta miƙa mata ɗayan. Ta ce dubu ɗaya ne kuɗinki. Ƙin karfa matar ta yi ta ce wannan haɗaɗɗen lallan ko na amarya albarka shine ki ce dubu ɗaya. A'a ni dai ki riƙe, to na baki. Murmushi tai a kunyace ta ce na gode. Yau, Yawwa Anisa mai lalle, ni ma na gode a dawo lafiya. Juyawa ta ta koma ɗaki ta sallama ta shiga kuɗin ta miƙa ma amma ta ce amma ga kuɗin lallan. Na tafi ta juya har da ɗan gudun Ta Ta fita ta kalli matar ta ce sai an jima. A dawo lafiya Anisa. Fita ta yi daga gidan da sauri-sauri take tafiya har ta fita anguwarsu. Ta tara keke fef a bakin titi ta shiga da sauri ta ce, modest bakery and set home za ka kai ni tana keken ta da keken yayyace naira ɗari za ki bada hajiya muje ta ce mai tana duba jakanta ta ciro kuɗin ta rike tana kalle-kallen hanya kusan tafiyan minti ashirin ya kai su wajen babban bakeri ne sosai da ke nan a bakin express road sauka ta yi daga kan keken ta miƙa mai kuɗin ta juya da sauri ta cikin wajen security bakin kofar ne ya buɗe mata kofa yana kallon fuskarta kamar zai hiɗe ta shi dai a rayuwar shi yana mungun san anisa yarinyar na burge shi sosai amma har yau ya kasa gaya mata tun ranar da ta fara zuwa wajen nan baya manta ranar ita da mamanta suka zo tana sanye da wani pink hijabi har ƙasa tana ta kalle kallon wurin tun ranar ya ji yarinyar ta shiga ran shi kawar da tunanin ya daga ran shi ya sakar mata murmushi mai kyau ya ce ya aka yi kika halatta haka anisa ki madam na ofis ta ce da zaran kin zo na ce ki same ta a sama na san fada za ta miki ki lauyance mata ki ce baki da lafiya ne sai yasa ki kai latti na tsani daga tana miki fada Ya maganan yana kallon fuskarta cike da damuwa. Gyaɗa mai kai ta yi a sanyaye ta ma kasa magana tsabagen yadda gabanta ke faɗuwa. Shiga ciki ta yi tana kallon ko'ina. Mutane ne zaune akan kujera da tebur da ke zagaye a wurin. Wasunsu na cin kek, wasu da drinks, wasu kuma ice cream. Ƙarasawa gaban kanta ta yi ta buɗe ta shiga daidai lokacin wata ma'aikaciyar wajen mai suna Fatima ta ɗauko kofi biyu na ice cream da ta tsiyayo daga mashin. Ganin Anisa tsaye ya sa ta ce yau ma kin yi latti ko? Tun safe sai tarin zuwa neman fankek da su kek ake barin ma balbet amma baki zo da wuri kin yi ba. Anyway, ki je madan na kiranki. Yau ta sauko ƙasa tana duba ko kin zo ya fi sau hamsin. sai maganan tana ɗaura ice cream cup ɗin a kan tire ta ɗauki tire ɗin ta fito don ta je ta kai ma waɗanda suka yi oda ice cream abinsu sosai gabanta ke faɗuwa amma ta daure ta doshi stays har ta kai gaban ofis ɗin madan inda aka rubuta ceo office hannunta har rawa yake ta ciro daga hijabi ta kwankwasa kofan kamar wacce ke shirin faɗuwa daga ta cikin ofis ɗin aka ce yes wane ne bakinta har rawa yake ta ce ni ce anisa shiru aka yi kafin can a ce shigo a hankali ta murda handal ɗin ƙofar ta shiga haɗaɗɗen ofis ne da aka yi fentin shi fari sai uban haɗaɗɗen ofis furnitures wata mata ce da akalla za ta yi shekara arba'in da biyar zaune a kan kujerar mai ofis ta ci suite baki kanta ɗauke da attachment alamun ba musulma ba ce sai wata mata da alamun bakuwarta ce zaune a kan kujera duk suka zuba mata idanu kamar za su hiɗiye ta da duka kasa jura kallon da suke mata ta saukar da kanta ta sa hannu ta goge zufan da ya feso mata a goshi ta ce ina kwana ma ta ɗan yi shiru tana sauke ajiyan zuciya kafin a hankali cikin irin muryar mara gaskiyan nan ta ce Um, ki yi haƙuri ma, ba zan ƙara zuwa latti ba daga yau. Ki yi haƙuri dan Allah, ta yi maganin a hankali kamar za ta yi kuka. Biro madam ɗin ta ɗauka ta shiga rubuce-rubuce abinta, ita bata ba ta izinin fita ba, kuma bata ce mata ƙala ba. Sai da ta yi kusan minti biyar sannan ta ɗago ta kalle ta tana tona kan bironta. Sai kuma ta janye biron daga bakinta ta ce, Anisa, haka take kiran sunanta don bata iya ba a ɗan tsorace ta ɗago kanta ta kalle ta ta ce amma. cikin fashi madan ta ce ba zan jura wannan aikin naki ba kin san ko mai hakan yake nufi akan kwastoma ɗina kwastomas ɗina za su yi ta zuwa neman abu ana ce musu babu ta ɗan yi shiru tana kallon Anisa da ta sunar da kanta ƙasa ta ce, Ƙarfe takwas ne lokacinki na zuwa aiki. Ki je ki kek ki yi meat pie cikin pie palbate and pancake wannan shine aikinki kawai a wurin nan. Amma ba za ki zo da wuri ba. Kin san iya adadin mutanen da suke breakfast da pancake? Kina zuwa latti. Kunyan mamanki nake ji da na kore ki. Ga mutane nan da yawa waɗanda suke bukata a Najeriya nan. Ina jin tausayin mamanki, shi yasa. Amma daga yanzu idan kika ƙara latti, zan sallame ki. Stupid kawai, wuce min daga ofis. Taddaka mata tsawa kamar tana koran kare. Da sauri a nisa ta juya ta fita fararen idanuwanta har sun yi ja. Saki madam ta ja cike da bacin rai ta buga tebul don sabida haushin asarar da ta saka ta ta yi this morning. Hakan ya sa kawar tata da ke zaune ta ce, Me yasa kike yin fushi akan wannan? Ki kore ta mana shi kenan, amma kin tsaya kina wani abu? Saki madam ɗin ta ƙara ja ta ce, ba zan iya ba ne ta ƙara jan tsaki sannan ta ce kin ga yarinyar nan hmm, kina ganin ta haka ko duk wani kwastoma nawa da kike gani akan abubuwan da na lissafa to ita ne ta yi sanadin zuwansu saboda ta iya aikinta Allah ya bata ne kawai I try so many times manya-manyan bakas na ɗauko. Just to try them out, su yi aikin amma nasu baya taɓa macin da nata. Shi ne kawai. Ki bari ta gama kek, zan baki, za ki ci, za ki tabbatar da baki taɓa cin irin shi ba. Da sauri ta sake dawowa ta kunna miksa don haɗa kullum pancake. Bata wani daɗe ba ta haɗa tsab ta kashe mixer ta ɗaga sama ta ciro bawul ɗin kullun pancake ɗin ta kai gaban gas. Ta ɗora non-stick pan a wuta ta wurga ɗan karaman bota kan pan. Yana narkewa ta ɗebo pancake ɗin ta zuba sannan ta juya ta koma gaban oven. Bayan ta saka safan hannu ta buɗe ta janyo tire din kek ɗin da ta yi. Ta kai tebul ta ijiye ta koma ta juya pancake ɗin sannan ta ɗau wani fefa da biro ta je ta rubuta yawan kek ɗin da ta yi baking sannan ta ijiye ta koma ta cire pancake ɗin daga wuta ta saka wani haka ta wani a bakeri ɗin nan tun safe ta yi wannan ta yi wannan da an siye ta sake yin wani ba ta da wani lokacin kanta sai idan za ta yi sallah ne kawai break ɗinta sai karfe biyar daidai take tashi ta koma gida ta fito da last portion of su meat pie da barbet da ta gama haɗawa ta miƙa ma Fatima. Sannan ta koma bakeri tana tafiya a hankali ta mungun gajiya. Rigan aikinta ta cire sannan ta wuce backyard ɗinsu ta tsugunna a gaban famfo ta buɗe ta wanke fuskarta. Da duk yi ƙuran fulawa da hannunta da ƙafafuwanta sannan ta kashe famfon. Ta miƙe tsaye ta koma bakeri ƙaramin hijabin aikin ta cire ta ɗau babban hijabin ta ta zumbula ta ɗau ƴar ƙaramar jakanta ta rataya ta fito don tafiya da fatima ta ci karo da ita ma ta cire kayan jikinta na aiki ta sanya riga da skate ta yafa wani baƙin gyale don wacce take night ta riga ta zo ta karɓe ta ita ma gida za ta tafi kallo ɗaya a nisa ta mata ta ɗauke kai ta hanyar ƙofa don ba ta son matsala a yadda ta gajin nan buɗe musu kofa yusuf security Yai, fatima da ke bayanta ta washe mai baki ta ce wai yaushe za ka zo ne yusuf ka ga babanmu sai magana tana yatsa na baki ita a dole sai ta nuna ma anisa yusuf nata ne ba tare da ya kalle ta ba yana bin anisa da ta yi gaba abinta da kallo ya ce ina ina zan zo fati a harzike ganin yadda yake kallon Anisa ta ce, Wai me kake wani bin Anisa da kallo sai ka ce sabon mayi lafiyanka? Dan jiyo waye ya kalle ta sai kuma ya murmushi, ya sake kallon Anisan da ke tsaye a bakin titi. Tana jiran abin hawa ya ce, Wallahi son ta nake sosai Pat, bala'in son Anisa nake. A rayuwa yarinyar nan na burge ni, gata da shegen natsuwa duk in ta zo nan hankalinta na kan aikinta. bata damu da wannan shishige ma mutane ko kuma gulman nan naku da mata ke yi ba ina lura da komi ko kuna gulman customer abin ku ita tana tuntuna ta ga ta ba ruwanta da kwaɗayi ba kaman ke ba da idan kwastoma yan gayi sun zo sun rage abu har rage-ragen ɗauka kuke a kulle a leda a jefa a jaka cikin fushi sosai kaman zata ta dake shi fate ta ce mai kake nufi ni kake ce ma mai kwaɗayi Ni ce mai kwaɗayi? Hmm, kallon ta yi sai kuma ya dariya ya ce, Haba ‘yar ƙanwata fati, ke ma san duk shagon nan ban da kamanki. Ba haka nake nufi ba, cewa na ita a nisa ba da kwaɗayi, gara hanyar da kyau wallahi. Tsaki fati ta ja ta ce wannan bakar ce ke da kyau. Lallai baka san kyau ba. ganin yar fara da ni shi za ka kalli wancan ka ce tana da kyau Kallonta ya ce, ai ke farin ki farin mai ne, baƙinta kuma natural ne. Kin ga akwai bambanci tsakanin baƙi da fari ko? Ganin mungun kallon da ta mai kaman za ta shaƙe shi ya sa ya murmushi ya ce, Awas, ina ganin baki taɓa yi ma Anisa kallon ƙurilla ba ne. Kallon tsoro kike mata, ai wallahi duk shagon nan kaf ban ga mai kyan yarinyar nan ba. ga ta doguwa yar daidai bakin fatar ta har kyalli yake yi jibi dai dogon hancin ta kamar kan biro leban yarinyar nan wallahi bai da bambanci da leban baturiya har mafarkin na kamo su ina sha nake ya karashe maganan yana lamshe ido yana ɗan shafa kirji irin wanda ya nisan nan a tunanin mungun tsaki fatima da zuciyar ta ke ta farfasa ta ja ta ce kai ka sani kai ta abu kamar tsohon bunsuru Ni dai na tafi sai da safe ta yi gaba abinta. Bakin galanta ya kamo da sauri ya rike ya ce, Haba kawas. Ƙawata ni kaɗai, ke ma wallahi kina da kyau, ga ki da komi. Ba ki ga yadda madan duk ta fi son ki cikin ma'aikatanta ba? Ɗan tirani yanzu nan, na san Bala zai iso ya karɓe ni sai mu tafi tare na ma sauke ki a gida ko? Tunda kina so na je gidanku in gaba ba. Yoni kashe mata ido yana su da leɓe da yasa ta ji yanar karmata da zuciya. Cikin tsananin son shi, hakan ya sa ta yi murmushi sosai ta ce, To ba za ka yi sallah ba, gashi nan fa an tada sallar magariba. Ya tsina fuska ya ce, Ke bari in na je gida na haɗa na rafke su. Daidai lokacin wani da ke sanye da kayan security ya ƙaraso wajen bayan ya yi fakin 'yar keken shi. tashi ya daga kan kujerun shi ya ce yawwa bala kai nake jira na tafi bari na je na canza kaya ya buɗe ƙofa yana riƙe da gelan nata ke ciki hakan ya sa ta bi shi tana murmushi Bakayat suka yi ya buɗe wani ɗaki ya shiga, ita ma ta shi ciki tana turo baki ta ce, Me ka wani janyo ni babu abin da zan baka, ba a gabana kake cewa kana mungun san anisan ba, duk abin da nake maka Yusuf duk abin da nake ma amma ni kake ciwo mutunci Galanta ya yaye yayar a ƙasa yana murmushin neman sulhu ya ce haba fati ta waje na ke ma kin san ba ma yar haka dake kawai dai tsokanar ki nake so nake naga ko kina kishi na kuma naga kina yi albashi na nake tarawa da zarin sun yi yawa zan zo a sanna a gidanku a sa mana rana mu yi auren mu wallahi da gudu ta rungume shi ta ce ta gaske yusuf dina Murmushe yana ɗora hannun shi kan zabɗin bayan rigar ta ya ce E wallahi da gaske ko ɗazu da ne maganan ta leɓanki nake nufi wallahi ke baki ga list ɗinki ba kamar na baturiya da sauri ta sa hannu kan lis ɗinta da ya ji pink can baki tana shafawa tana murmushi shi kuma ya maganan yana da riganta a ƙasa ya sa hannu ya ɓalle maɓallan bara ya cire yaya yana kamo nonanta da ƙarfi limshe ido ta yi da sauri tana tura mai ta ce wayo allah na yusuf kar madam ta kama mu za ta yi wallahi Sakin ta yi yi wurin kofan ya kulle da ki ya saka sakata ya ce ba za ta kama mu ba kuma ko bala ya zo ya ga a kulle zai gane ba zai ce komi ba. Shi ma haka yake yi da Jamila kullum ranar duniya. Dariya duk suka yi ta so gaban shi da gudu tana warware mai botarin rigar shi ma. Yana cire belt ɗin wandon jikinsa ta ce, Na ƙosa mu yi aure mu wannan cin 'yan mintocin da muke yi a nan baya isa na Yusuf. Jiyar da ita yi da sauri yana kama joystick ɗin shi da ke nan a miƙe ya ce, Karki damu ke dai ki dinga bani ina ci kullum. Wallahi in har kina min haka ban ga mai hana na auren ki ba, ke ko babanki ya ce a'a sai na ɗauke ki man gudu. Yi maganan yana tura bananar shi cikinta da ƙarfi. wash Allah na daɗi Yesu to ni dai kaman alkawari ba za ka ƙara kallon Anisa ba ji nake kamar zan mutu wallahi da ke shi in naga kana mata mayan kallon nan ko magana kar ka ƙara mata ka tsane ta sosai kaji kama kwankwason ta yi yana buga joystick ɗin shi ciki ya ce to fati na naji ganin ya fara gurnani yasa ta shiga ture shi ta ce yusuf kar ka zuba min a ciki don allah ka fito dan ne ta yi da ƙarfin gaske duk ya haukace ya ce wayo daɗi ƙawa ya daddage ya juye mata komi a ciki kafin ya kwanta a kanta ya kama nonanta yana ɗan sha sama-sama fashewa ta yi da kuka ta ce na shiga uku Rannan haka kai ambaliya a ciki yau ma haka idan na ciki ba in mm, dagowa ya kalle ta hannu ya sa shirta hawayenta ya ce dalla can daina min asaran hawayena Ba ta san lokacin da ta saka mai murmushi ba saboda daɗi da kalaman shi suka mata ganin haka ya sa ya ce karki damu ko kin yi ciki za mu zubar da shi zo ni dai ki tsotse ni in saka kaya yi maganan yana mika mata joystick ɗin shi murmushi ta yi ta kai bakinta ta shiga sha yana lullumshi ido yana shafa mata nono sai da ta siɗe tsaf sannan ta ciro kanta tashi ya yi ita ma haka suka shiga saka kaya suka shirya tsaf kamar ba su ba sannan ya buɗe ƙofa shi ya fara fita ganin babu kowa ya sa ya ce ita ma ta fito ta fito da saurinta suka fita sallama yi da bala da ke musu dariya sannan suka yi wajen babur ɗin shi ya kunna ya hau suka yi gaba so mai saurari, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda